Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Yau Lahadi ne ƙarshen makokin tsawon kwanaki biyar na rasuwar Sanata John McCain. wanda za a yi jana'izarsa a makarantar sojin ruwan da ya taɓa yi a annapolis headquarter jihar maryland da ke kuma kusa da birnin washington dc za a binne maken ne ganga da kabarin wani daɗaɗɗen amininsa wanda suka yi makaranta tare hafsan sojin ruwa admiral chuck lassen wanda ya mutu a shekara ta dubi da sha hudu maken wanda tsohon shahararren matukin jirgin sama ne wanda ya zama fursunan yaƙi a ƙasar vietnam na tsawon sama da shekaru biyar ya ziyarci tsohuwar makarantarsu ta sojin a karo na ƙarshe ne a cikin watan oktoba lokacin da ya gaya ma ɗaliban makarantar cewa makarantar ta koya masa yadda zai tunkari ƙalubale a rayuwa a wata keɓaɓɓiyar hidimar tunawa da rayuwar maken wacce aka yi jiya asabar a babbar majami'ar ƙasa ko national cathedral tsohon shugaban amurka ɗan da makar barack obama ya yi allah wadai da salon siyasar amurka ta wannan marra wadda ya ce tana cike da gaba da kuma rashin kara rasha bata daddara ba a kudurinta na wargaza kasar afghanistan da kuma cusa ta ƙaddama tsakanin amurka da kasashen da ta kafa sojojin gamayya da su a cewar kwamandan gamayyar sojojin amurka da afghanistan mai barin gado kwamandan na sojojin amurka da afghanistan da kuma shirin soji na operation resolute support janar john lincoln zai ajiye aiki a yau dinnan lahadi bayan rike wannan matsayin na tsawon shekaru sama da biyu amma kafin ya ajiye aikin nasa na kwamanda sai da ya nazari tare kuma da jefa ayar tambaya kan manufar rasha a yankin duk wadda ta yin da rashiyar ta yi na baya-bayan na sulhu a tsakanin taliban da gwamnatin afghanistan to karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yankunan kasar afghanistan da ke hannun kungiyar isis na ta subuce mata sannu a hankali kungiyar ta isis na ta gayyara saboda takura daga sojojin amurka da afghanistan a cewar kwamandan gamayyar sojojin amurka da afghanistan a jiya asabar janar john nicholson ya yi watsi da hasashen cewa kungiyar isis a yankin wacce ake kira isis korsansan ko isis k ta ɗan farfaɗo tare da faɗaɗa a harkokinta bayan famar murƙushe ta da aka yi wadda ta haɗa har da amfani da bom ɗin nukiliya mai girma da amurka ta yi a kan ƙungiyar a bara ƙungiyar isis ke bata faɗaɗa ba ko mulkada zaratin a cewar nicholson wanda zai mika ragamarsa ta kwamandan sojojin gamayyar amurka da afghanistan ga laftana janar austin miller yau dinnan lahadi shugaban amurka donald trump jiya asabar ya ce babu buƙatar tafiya da ƙasar canada a sabuwar yarjejeniyar cinikayya ta nafta sannan ya gargaɗi majalisar tarayyar amurka da kar ta sa baki a tattaunawar da ake yi babu wata buƙata koma a siyasance ta saka ƙasar canada a sabuwar yarjejeniyar nafta muddin muka kasa samar ma amurka adalar yarjejeniya da ƙasar canada bayan mu da ta shafe shekaru gwammai tana yi to za mu yi banda kyanada a wannan karan a cewar trump ta kafar twitter trump ya kara da kashedin cewa matsawar majalisar tarayyar amurka ta tsoma bakinta a wannan tattaunawar to labudda zai rusa batun nafta din gaba ɗaya kuma hakan ba zai yi illa ga amurka ba ko misali zaratin. kafafen yaɗa labarai na ƙasashen larabawa sun ba da rahoton cewa ɓangarorin da ke yaƙi da juna a libya sun amince su tsagaita wuta to amma babu tabbacin ɗorewar yarjejeniyar tuni aka samu rahoton fafatawa da dare a birnin tripoli kuma an rufe filin jirgin sama ɗaya tilo da ke aiki a birnin bayan da rokoki suka dara wajen a ranar juma'a ƙungiyoyin mayaka daga ɓangarori daban-daban sun yi ta barin wuta a sararin sama daura da sansanin soji na yarmouk inda aka ja daga cikin 'yan kwanakin nan sansanin sojin ya sha fadawa hannun bangarori daban-daban cikin wannan lokacin ma sansanin na hannun mayakan da ke kiran kansu 'yan birged na bakwai ne da ke da mazauni a tarhuna. to amma ahmed maitik mataimakin shugaban gwamnatin haɗin kan ƙasa ta libya ya ce an tura wasu birget-birget masu goyon bayan gwamnatin haɗin kan ƙasa su je su sake kwato sansanin kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin ko zai duba batun zaben fidda gwani ne kuma a cikin jami'ar APC mai mulki a Najeriya wadda farko ta ce a zaben fidda gwani za ta gudanar da zaben share fage ne na kai tsaye ko kuma wato kato bayan kato. To sai dai bayan taron masu ruwa da tsaki na jam'iyyar sai ta ce ta jingina wannan tsarin in ban na shugaban kasa kawai. To sai dai ga bisa dukkan alamu da a ce jam'iyyar ta amince da wannan tsarin to ba ko je ka dawo ta buɗe wani babin cece kuce ne tsakanin jam'iyyar. Duk da yake da yawan jama'a za su haka musamman ma 'yan takarar da ba su da halin mallakar wakilai wato delegate da aka saba amfani da su wajen fidda ɗin takara misali har an fara takon saka a jihar kebbi domin ko ibrahim muhammad mera ya fito domin ya kalubalanci gwamnan jihar atiku gudu amma kuma shugabannin jam'iyyar suka ce sun riga sun tsaya ɗan takara ko domin ko ga abin da salih ɗan yaro riba sarkin yakin zaben ibrahim muhammad mera yake shaidawa murtala faruk sanyin a cikin hirarsu su the words an yi kowasin mutane wai su tiku ba gudu da buhari su ne kawai waɗanda 'yan kebbi state ke so su tsaya takarar gwamna wannan kuma ba shine opinion din mutane ba abin mutane shine suna da wanda suke so saboda duk inda aka zo akwai damuwa to bisa ga wannan ne muke kokari mu gaya ma duniya wannan abin da ake son a yi na baya akwai wannan matsala a ƙasa dama in aka sake yin wani abu irin wannan yana iya kawo matsala babba saboda wannan kamar kashe jam'iyya ne kowa yana son apc to muna faɗi ne saboda manya su ji wannan direct primary din nan shine hanya guda wanda yake a ba kowa opportunity ba wanda aka yi endorsing a Cape State saboda ba akwai mutane da dama wanda suke so su yi takara wa'annan ba san da wannan magana ba kuma ba a shawarce su ba bille su ce masu abin nan. To sai dai sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar a jihar Kebbi Sando Dodo ya ce ga yadda batun yake. takardun da mai girma daga an ga ana an ga ana basu ana ciccikawa mun yi shi ne mu a jihar Kebbi da mu mu nuna tsabagen goyon bayan mu ga shugaba muhammadu buhari a jihar kebe da ita mun yi matsaya dan takararmu muhammadu buhari sannan kuma dan takararmu na gwamna sanata abubakar atiku ba gudu in ma wani ya ce ko wasu sun ka cewa an zo ana sa hannu don ana su ni a jaka ba wani dan takara ba atiku ba gudu ba saboda babu wanda ya zo ce gashi ya zo jam'iyyar apc shi na zo shi takarar gwamna amma kaɗe waɗannan kalaman da kake kaman baka ganin wannan na iya sa mutane su ga kaman an rufe kofa kenan an hana ma wasu yanci na demokuraɗiyya na tsayawa takara na jam'iyyar apc a jihar kebbi wanda ma kowa duniya jihar kebbi a tuku ba gudu muka buhari muka shugaban magana ba ta da ke ba ta da kari in akwai mai buƙatar takara ba mu hana mai ba in lokacin da gwani ya to mu shiga layi a yadda gwani in yana iya kare a tuku ba gudu shi sai in dan siyasa kai ka zuwa kai da kanka jama'a an samu sauki yanzu dama inda aka muku ana cewa za a zo a ware delegate a rike ko to babu yanzu abin da an gaji za a yi direct firamare ma'ana zaɓe na kai tsaye ko kuma ƙato bayan ƙato in kana iya jawo kartan jihar kebbi su baya gare ka a gwada a jihar Neja ma kwatankwacin abin da ke faruwa ne a jihar Kebbi domin shugabannin jami'ar APC mai mulki a jihar. Musamman yankin da gwamna mai ci ya fito a bisa tsarin karba-karba sun ce ba su da wani ɗan takara illa gwamna Abubakar Sani Bello. Kuma kowane ya zo neman tsayawa takara ba za su yi amai su lashe ba. shugaban jam'iyyar na yankin arewacin jihar inda nan ne zai sake fita dan takarar gwamna a jam'iyyar ta apc alhaji usman sharif ibn adam ya shaida wa mustapha nasir ba tsare cewa bai wani dan takara damar tsayawa kamar da wahala domin ba san wani dan takara ma a halin yanzu mustapha dai ya fara ce masa ne yanzu yana nufin har yanzu suna nan kan bakarsu na hana kowa tsayawa takara ai ko yanzu na gaya maka cikin bayani na ba mu san wani dan takara ba sai dr alhaji abubakar sani bello kuma in dai wani dan takara zai fito kamar yadda na gaya maka tsari ne da muke amfani da shi na karba-karba daga yankin da nake shugabanci za mu fitar da dan takara kuma mun fitar da mai girma dr alhaji abakar sani bello ban da shi ba mu da wani dan takara. yadda ko sanatan ko ma wani ya tsaya ba babu wannan maganan babu ita. to me yasa. saboda mun riga mun yi amai kuma ba za mu lashe ba ma'ana ya hakuri kenan ba za ku anshe shi ba insha Allah amma to me za ku ce game da batun yattin da aka ce shi za a yi yanzu ba ga in ya fito tun da ba ku ne za ku zaben firamare din ba jama'a ne za su yi kila ya samu dama ai jama'an da za su yi wannan zaben ba na wasu jam'iyya ba ne jama'an apc ne sannan ko da muka tashi ba da ka muka yi abun ba da ra'ayin 'ya'yan jam'iyyan apc ba wai shugabannin jam'iyya ba da ra'ayin 'ya'yan jam'iyyar apc muka zauna muka yanke hukunci muna maraba da kowa ga fili ga mai doki amma yana da magoya ba a apc din a ai dama abin da muke dubawa ba wai cewa ake mutum ya zama bai da kowa ba kana da shi amma duba muke wane ne ya fi rinjaye wane ne kuma yake da magoya baya da yawa abinda muka duba rinjaye kuma rinjaye shi ake amfani da shi a kowane a kowane bangare na siyasa amma to ba ku ga kamar kun saba ma dokar tsarin apc dinnan cewa lallai wani bai da dama ya tsaya takara ba mu saba ma wata doka ba wannan hukunci ne na jam'iyya da mu muka yi a matakinmu na jiha amma kofa ai a buɗe take kamar yadda na gaya maka ba wani wanda ya fito ya ce mana yana sanya takara har yanzu ba mu san akwai wani dan takara a jam'iyyar apc ba amma ai tunda kun ce kun ce gwamna ne kawai ai kun riga kun yanke hukunci mun riga mun yanke hukunci saboda babu ma dan takaran ballantana har ya kai ya gabato da korafinsa to amma tunda lokaci bai kure ba ba ku ga zai kawo muku takarda a nan jihar to wannan mu yanzu muna nan muna sauraro don ba mu ji ba ba mu sani ba so ba za mu yanke hukunci akan abin da ba mu sani ba tun da kawo takardar za ku ansa muna jira sai ya kawo za ku ansa insha Allahu sai ya kawo kuma za ku ba shi dama je campaign wannan ya rage da hukuncin da wakin kwamiti suka yanki a kai saboda haka ba shawara ta bace na ni kadai. To sai dai tsohon sanatan da ya fito daga yanki ɗaya da gwamnan na jihar Santa Ibrahim Musa da ya ayyana aniyarsa na tsayawa takara. Mustapha Nasir Batsari ya ce masa ko dai zai sake jam'iyya ne tun da shugabannin jam'iyyarsa ta APC sun ce sun riga sun naɗa wanda zai tsaya takara amma ga abin da yake cewa shi ma. Ba su ne mm, talakan da ba ba kuma su za su ce ga wanda zai takara ba. Mun yi magana da sunan hedikwata a nan Mina. Mm, mm. Sun ce baka zo ka sanar da su ba musamman ma shi shugaban APC na Zone C wato Sharif Adam. Mm. Ya ce shi bai ma san da batun takarar ka ba. Ina bin komai ina da shi a cikin tsari ne. Eh, na je wa na je local government dina abin da rage mani ya kuma yana da niyyar zuwa shi ne to yanzu bisa ga dukkan alamu mutanen apc nan musamman shugabannin suna da mm. ra'ayi gwamna kawai ya fito takara kana ga za ka samu nasara a wannan ra'ayin su ne a maka malam Mustapha ra'ayin ka duba su nawa ne ka gane na'am sai ka duba su nawa ba su ne kan Niger state ba ko ba gane Mustapha in eh, suna da nasu ra'ayin kowa da nan akwai wasu da yawa kuma da ke da ra'ayin mu mu zo mu yi dan to ya za ka batun wannan tsari na jam'iyyar apc na batun kato bayan kato wato 18a eh. kana ga zai taimaka maka wajen samun nasarar tantance ko ba abin da nake so ka sani kana ji na hmm. ko 18a ko abin da ake cewa dele wani za a yi ni na shirya wato ko da delegate ne kai ba ka da fargaba ko kaɗan ba da fargaba yi To daga jihar Niger sai jihar Nasarawa amma can batun da ya mamaye turka-turkan zaɓe mai zuwa shine tsarin karɓa-karɓa. Amma kafin nan bari mu leƙa jihar Imo inda aka gudanar da zaben kananan hukumomi wanda ta wasu 'yan jam'iyyar APC mai mulkin jihar sun ce ba zaɓe aka yi ba illa naɗi. Wakilin sashen Hausa Alfonso Okoro ya bi diddigin wannan zaben ga kuma abin da ya aiko shirin zaɓe ko naɗi. don kin bin umarnin da kotun koli ta bayar da yadda ta gudanar da zaben kananan hukumomi da kuma rantsar da shugabannin kananan hukumomin da ta yi a ranar litinin 27 ga watan agusta gwamnatin jihar imo na ƙara shan suka daga masu ruwa da tsaki da kuma sauran al'ummar jihar yanzu dai masu ikirarin farfado da martabar jam'iyyar apc a reshen jihar imo sun yi watsi da zaben ƙananan hukumomin da aka gudanar a ranar asabar 25 ga watan agusta shekarar 2018 da yake hira da muryar amurka a makon da ya gabata mai magana da yawun wannan bangare na jam'iyyar apc a jihar dr tio ekeji ya yi da zaben yana mai cewa It was a fraud. Ya ce ba zaben da aka yi, zaben shirme ne, zamba ce, muna fatan cewa za a samu adalci daga bisani. Idan ka dubi yanayin zaben, zaka ga cewa jama'a sun yanke nasu hukuncin. Ban da garin su gwamnan da kuma na wasu sanannun da ya nada, mutane kalila ne suka fito. Abin muhimmanci shine PDP ba ta yi ba, Abga ba ta yi ba, duk jam'iyyu masu tashe ba su yi ba, ko a APC ma bangaren sa kaɗai ne suka yi zaben. Mu dai babu hannun mu a wancan shirmen. mutane da dama sun shaida cewa jami'an hukumar zaben jihar ba su isa rumfunan zaɓe da wuri ba kamar yadda jaridar punch da news agency of nigeria suka ruwaito jaridar punch ta ruwaito cewa motoci masu ɗauke da kayan aiki ba su bar ofishin hukumar zaben jihar imo ba sai karfe goma sauran kwata a yankin okigwe inda na gudanar da nawa aikin na gane ma ido na cewa sai wajen karfe biyu da rabi ne jami'an hukumar zaɓe suka kai rumfunan zaɓe lamarin nan ne yasa na nemi ƙarin bayani daga wasu mutane biyu akan yadda suka ga zaɓen Mr. Michael Chukwu wani direba ne mazaunin Owere babban birnin jihar Imo. Elekshọn aha enwere kọwa na ya wụ na onye ọchịchị gọvanọ anyị na ndị APC bụ ndị pati sekere na the ọda Oda parties participated na the election. Ya ce abin da zan faɗa game da zaɓen ne gwamnan mu da 'yan APC kaɗai ne suka yi zaɓen. Sauran jam'iyyu ba su yi zaɓe ba, saboda haka naɗi ne aka yi ba zaɓe na gari ba. akan wannan batun ne kuma wani dan acaba mai suna Musa Sa'idu ya bayyana cewa ai zaben na fa babu ba muna zaga wurare da yawa kuma na gan ba kowa wurin sai da yan polin unit ne kawai suna zama garke dubube bawu road umu oban jika ba kowa wurin a wuraren da ka je ka ga jami'an tsaro a gwajan. wallahi babu kowa wurin ba ko jama'an tsaro a wurin ka na ganin ban ba zaben bane kwata kwata dan ba alaman zabe a ciki saboda haka akwai tsoron gyara sai dai mai taimakawa gwamnan Rochas Oko takwarota na jihar Imo a fannin yada labarai Dr. Eberen Zawuji ya musanta komai da cewa. Ya ce ba gaskiya bane saboda kimanin jam'iyyu goma sha uku har da jam'iyyar APC mai ci ne suka yi zaben. Ina iya ambatar jam'iyyun ADC da Accord Party da dai sauransu. Jam'iyyun PDP da Abga ne suka kauracewa zaben akan dalilan da su kaɗai suka fi sani. Ina iya nuna nuna maka hotuna da bidiyoyi masu nuna cewa an yi zaben da tsari a kananan hukumomi daban-daban ciki har da a mazaɓata. Hukumar zaben jihar ta taka rawar gani kuma mutane sun fito sun yi zaɓe. Saboda haka ba gaskiya bane cewa ba a yi zaɓe ba da kuma cewa ba a tsara zaɓen da kyau ba. Wannan makirci ne daga 'yan adawa waɗanda sun san basu da wata kima a idon jama'ar Imo. bayanai dai sun nuna cewa tun watan afrilun wannan shekarar ne jam'iyyar pdp ta janye daga zaben biyo bayan wani umarnin da kotun koli ta bayar cewa ba za a gudanar da zaben kananan hukumomi ba a jira sai fa ita kotun ta daidaita korafe-korafen da ke kan teburin ta game da zaben musamman rikici tsakanin gwamnatin jihar imo da reshen jihar imo na kungiyar shugabannin kananan hukumomi ta algon To da yake lokaci ya muna karanci a tarbe mu a cikin shirye-shiryenmu na gaba domin jin yadda batun karɓa-karɓa yake neman kawo cikas ga zaben gwamnan jihar Nasarawan. Yanzu Amadu, Murtala Faruk Sanyi da bakinsa da Mustapha Nasir ba tsare da bakinsa sai Afonso Okoroigwe da nasa bakin sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Yanzu haka dai matsalar ambaliyar ruwa na neman zama ruwan dare a Najeriya kuma kamar kowace shekara a bana ma hukumar kula da yanayi ta Najeriya wato Nigeria Hydrological Service Agency a turanci ta ko sanar da cewa kimanin jiyoyin kasar 35 ne ake hasashen za a samu ambaliyar ruwa a damunan bana kuma tuni ma hanso mu samun ambaliyar a wasu jiyoyin kasar musamman ma jiyoyin arewa wannan mako na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin kasar kamar ke gargadin cewa za su sako ruwa daga madatsar ruwan lado da ke arewacin kasar wanda kuma bisa ga dukkan alamu tuni har an soma sako ruwan yanzu haka ina da fata ɗaya daga cikin wuraren da aka samu ambaliyar ruwa a nan yolda fata jihar adamawa kuma da alamun ruwan ya yi barna wa gidaje da ma dukiyoyi ko da yake kawo yanzu ba mu tabbacin cewa ko an samu asarar rai ko kuma a ruwa kan ba magana daga cikin gida dai har cikin ɗaki anguwanmu ne gaba ɗaya ɗaya wanda da ya kwana a gida daga aka fara ruwan nan har aka ɗauke ruwan nan kuwa a tsaye muke in ba drum nan da ka gani shine na aji a baranda na ɗauke yayana na aji a kan drum muka samu gado na karfe shine muka jingina muka zanna da yaran an nan gaba da wansu a cikin masallaci sun je sun shiga masallaci ma ruwan ya zo ya cika haka suka gudu suka fita mun kwana ba daɗi ruwa ya malala ya cika mana gidaje mun kwana dai a tsaye haka abun ba daɗi ga ka ga iyali ga yara takarduna gaba ɗaya sun lalace ban ma san inda suke ba ruwa ya tafi da su yara na bacci yawanci mutane sun kwana tsaye a gaskiya ruwa ya mana barna inda ruwan ya zo ga motoci nan da yawa motocin kuma bayan da za a cire su yanzu kuma gashi an bar a ciki za su ɓaci ga nan gefen mu shaguna gaba ɗaya ruwa ya musu barna su ma ya eh, ko wasu suna sayar da su fiyafat suna sayar mana da kaya kuma sayar da bakin mai duka abun ya shafe su bita da fenta da makaniki duka abun ya musu barna to wai ko wasu matakai aka dauka a yanzu Abani Imam Garki da ke zama jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya nema mai kula da jiyon Adama da Taraba ya ce asutu ne ma suka an karar da jiyon da lamarin ka iya shafa. Kafin ma eh, su hukumar Kamaru su mai ganar za su saki ruwa daga lagdo dam akwai hukuma ta mu kasan sun yi hasashe sun faɗa sun bayyana cewa za a iya samun wannan ambaliyar ruwa kasar nan tamu najeriya to bayan wannan faɗakarwa da wannan hukuma suka yi hukumar bada agajin gaggawa ta kasa wato nema dama kamar yadda muka saba mukan kira expert meeting aka yi wannan taro ran uku ga watan august a abuja bayan an yi wannan taro da stakeholder expert aka kira stakeholders meeting wanda duka hukumar ba da agajin gaggawa ta jihohi na najeriya an gayyace su an gayyaci dam managers an gayyaci river development authorities da yan jaridu da duk wanda yake da ruwa da tsaki a cikin wani al'amari an gayyace shi saboda haka aka sanar da mutane ga abin da zai iya faruwa domin a ɗauki matakin da ya dace a cikin shawarorin da aka bayar daman dai kafin wannan mukan shi muka faɗakar da al'umma kada a kuskura a yi gini a gurin da yake hanya ce ta magudanar ruwa to amma sai ka ga abun mamaki mutane sukan yi gine-gine akan magudanar ruwa ba tare da tunanin abin zai faruwa ba masana muhalli kan fasha wace hukumomi ne da suke daukan tsauraran matakai na bude hanyoyin ruwa da kuma karfafa wasu dokoki da za su iya kare muhalli ko a rage barnan da ambaliyar ka iya yi muhammad ismail wani dan jarida ne da ke da masaniya kan harkokin muhalli ya ce dole fa a tashi tsaye domin gudun abun da ka iya faruwa a najeriya kusan kamar ban ba rayuka mahimmancin da ya kamata a basu ba saboda tun daga lokacin da ai akwai hukuma take lura da tsari na birane a kowane jiha wannan hukuma ita ce kamata tabbatar cewa gidaje ba a yi su akan hanyar ruwa ba ko kuma wuraren da ake ce flood prone areas mm-hmm. wata inda zai iya haifar da abin na ambaliya to amma saboda sakaci na hukumomi da kuma wa'anda suke da ruwa da tsaki sai ya kasance mutane an bar su suna gine-gine da suka ga dama to abubuwan da duk lokacin da aka ce an sami wannan ah, wurin eh, an saki ruwa dole ne duk gidan da aka yi shi ba kan tsari ba musamman wanda yake inda zai ah, inda flood prone areas dole ne zai za a samu wannan matsalolin to ga asarar rayuka kuma ga asarar dukiya ta wasu mana na gani kamar kan cewa idan ka bi ta barawo ka bi ta mabi sawu akwai masu ne kamar kan su ma jama'a akwai nasu laifin ana ganin wasu na da kunnen kashi ko kuma za a ce mutane suke eh, gaban koguna kan cewa su tashi amma za ka ga mutum nan da nan sai ki. Wata idan ka lura Najeriya akwai abin da ake cewa population explosion wanda mutane suna da yawa. Mutum in dai zai samu gina gida in zai samu fili zai gina gida saboda me yana ganin cewa rufin asiri ne a wurin shi to dole ne idan mutum din nan kafin ya ginin nan ya kamata a ce an tsawatar idan ba tsawatar ba dole ne mutum zai je kawai ko ina za a ci gaba da samun wannan matsalolin kina wani suke zama a bakin kun koguna ko kuma a ƙauyuka da makamantansu waɗanda ba ba tsara ko kuma garurukan da kai ka sani an sha gargaɗin su kan su tashi amma ba sa tashi na farko dai ita hukuma dama na farko abin da hukuma ya kamata yi shine ta tsare rayuka na jama'a idan mutum yana inda zai shiga hatsari ko da da da karfin doka za a iya amfani a cire shi saboda mai rai nashi ake so a abin nan idan ka kyale mutane abin nan kenan kamar ba doka kenan a kasa dole ne ya kasance hukumi suna tsawatarwa kuma su idan ya kasance an samu irin wannan matsalolin ya kasance hukumomi sun tabbatar cewa mutane sun bar wannan wuraren. A shekarun baya, rayuka da dama ne masu suka salwanta baya ga dukiya a John Adama Taraba Bine da kuma jihar Kogi biyo bayan sako ruwan da hukumomin kamar suka yi. To wai ko wasu matakai gwamnatocin waɗannan jihohi ke ɗauka a yanzu da linka rayuka? Sanata Muhammadu Binde Umaru Jibrilla shine gwamnan jihar adamawa ya ce yanzu ma suna faɗakar da al'umma eh ambaliya eh abdulaziz kana nan eh, mun haɗu mun je wajajen nan gwamnati mun saya eh, kayayyaki da yawa mun kai musu na ba musu abinci munan taimaka musu mun yi kokari hanyoyi da muke na muna manya-manyan drainage allah ya da a cikin wannan karo ba mu samu ambaliya a cikin gari ba sai dai can wajen kogi kogi wanda in ya zo daga laddo normally shine ke shiga cikin gari duk shekara takan kasa kamar tukan turo takarda a bana kun samu sannan kuma wani gargadi kuka al'ummomin da ke bakin iya kwarai da gaskiya aziz commissioner na information kullum yana magana a radio cewa mutane su daina zama ma ko su gini a hanyar ruwa ko kusa da ruwa domin ruwa ko shekara hamsin ne zai dawo bi hanyarsa so da haka gwamnati kam na yi muna bayani kullum. To sai dai ko dukkanin waɗannan matakai ba su samu nasarar da ake bukata ba muddin su ma al'umma ba su ba da haɗin kai ba a cewa ɗan jaridan Muhammad Ismail. Ya kasance an samu wasu wurare da za a ce wannan inda za ku kuma kenan idan ambaliyar ya taso. ko kuma a samu musu da wani muhalli ko kuma ko da ba samu musu muhallin ba a samu musu da wani dan abu wanda za su iya zuwa su taimaki kansu samu mu muhalli dole ne sai ana faɗakarwa faɗakarwa yana da muhimmanci yanzu misali kamar irin eh, ƙauyuka akwai wanda da masu can musulta ne saboda kuma wannan ruwan ne suka je suka suka zauna to kaga idan ka ce zaka kori musunci ko kuma ka ce tashi daga wurin kamar kamiyar shan adalci saboda sana'a shi kenan to dole ne sai ka fatakar da shi sai ka ilmantar da shi akan illan nan tukuna ce ake magana ba ta dukiya ba ko kuma wani abun nan saboda dole sai kana da rai tukuna sana zaka yi zaka iya sana'a ko wace irin sana'a masana na ganin akwai bukatar ci gaba da ilmantar da al'umma kan muhimmancin kare muhalli wanda haka ne ma kawai zai taimaka wajen rage matsalar dumamar yanayi da ma ambaliyar ruwa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria. na duniya bata ya zane ka gani haka mamma ya zane bugula yan Najeriya a yan Najeriya yan Najeriya a yan Najeriya sha'anin mu na duniya ya zane lamarin mu na duniya bata ya zane ka gani haka mamma ya zane mugula yan Najeriya a amo yan Najeriya mugula yan Najeriya a amo sha'anin mu na duniya kwaggara ya zane lamarin mu na duniya kwabbata ya zane ka gani haka mamma ya zane mugula yan Najeriya na duniya kwaggara ya lamarinmu na duniya kwabbata ya zane ka gani haka mamma ya zane mugula yan a amu yan najeriya mugula Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya. 24 heures sur 24, VOA Afrique.